Masha Allah, Allahu kana wa malam ya sha lam yakun amma ba'du ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah da ya sake tattara mu a wannan safiya wadda take safiya ce ta alhamis daidai da takwas ga watan ramadan a yau hijira na da shekara da da da ɗari huɗu 1444 ranar ta yi daidai da talatin ga watan uku miladiya uku muna cikin darasinmu a suratun nisa a jiya muna jin cewa munafukai suna cikin darkil asfali minan nari sai dai wanda ya tuba Allah ya tsare mu to a yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da arba'in kenan da biyar ko da shida bismillah <clears throat> a'a ta gabanta mun ma yi illal na tabu mun yi ma yaf'alu <clears throat> hmm yawa nan za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 aya ta ɗari ɗaya da da arba'in takwas, Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i Allah baya son ayi gulma Allah baya son a bayyana magana mummuna as-su'i min al zance mara kyau as-su'i min al-qawli shine kamar ka faɗi mummuna game da wani illa man zulima sai dai wanda aka zalunta wannan aya tana nuna cewa idan an zalunce ka to kai kam nan kana da dama ka bayyana zaluncin da aka yi maka shi ya sanya 'yan uwana mata mutum biyar ba gulma suka yi ba a magana da suka kai ta tsegumi sai ku riƙe adadin mutum nawa mutum na ɗaya wanda yake ya je ne don ya faɗi yadda aka yi ga wanda zai iya ƙwatan masa haƙƙinsa shine illa man zulima kun ga lokacin da ka je kana gaya ma muƙaddara kana gaya ma liman wata magana game da abin da ya shafi gidanka kun ga dole ne kai gulma da wanda ya ma ba daidai ba ko to a nan dole idan ba ka yi wannan gulma ba ba yadda za a san an ƙware ka kuma a nema ma haƙƙinka to in tsakani da Allah kana faɗa ne don a ƙwatan maka haƙƙinka Allah ya yafe wannan gulmas an gane da kyau daga cikin biyar saura nawa na biyu shine mutumin da ya fahimci cewa ana aikata wani mugunya abu a wani guri wanda idan ya je ya faɗi ma waɗanda suke da ruwa da tsaki kamar hukuma za ta ɗauki mataki ta kawo hari ma gurin a fasa masu yin wannan kutu na laifin don haka nan za ta kai gulma cewa gida kaza fa ga wani abubuwa suna gudana wanda ba su dace ba su wannan gulmar da ta yi a shari'ance ya halatta domin ta yi ne a kawo ma al'umma agaji misali wani ɗan kidnafin ya kama haya gefen gidanku kina ji an kamo wasu an ɗaure a wurin kai kuma kin sani ki gum har da ke ke ma kin shiga layi amma yayin da kika je kika tona mai zai biyo baya sai a kawo mamaya a yi tsarab da su to kin ga wannan gulmar take ta yi ma'ana ana ji da kyau nawa kenan na uku yayin da kaga wani dan banza azzalimi macuci ana neman ai hudda da shi a mika masa amana kai kuma ka san wannan maciji ne bai san na gida ba ka san wannan duk wanda ya yi hudda da shi to bahaushe kan ce ga baƙo rashin sani ga ɗan gari ganganci ga tsoho hitar rabu ma'ana hudda da wannan in dai bako ne ya to don bai san shi bane in ko ɗan gari ne to ganganci yayi in kuwa wani dattijo ne to kila dama dan ya kusa wucewa ne hitar rabo ta sa ya hudda da shi to a mata akwai irin wannan a maza akwai irin wannan akwai su cikin al'umma duk wani society akwai irin wannan duk wacce ta rufa ma azzaluma ko azzalumi asiri Allah sai ya tona nata asirin kuna ji na da kyau Allah yana walatar kanu ilal allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata ga wanda kuka sa azzalimi ne kar ku rufa masa asiri sai ku zama yan wuta shi ya sanya aini dama na gani tun sannan Allah kai hudda da shi kuma na san azzalimi ne sai dai abinda ba ruwanka kakkai magana a ce gulma kin ga wannan ba ruwanka din nan to ba za ki tsira ba wurin Allah saboda haka dole ne ka faɗi halin wane yayin da ka ga an jawo shi a jika ana neman a saka masa dukiya ya fantamawa ya je ya cuci jama'a ko za a miƙa masa amana ke ko da matsalar aure ne kuna jina da kyau banda baƙa gulma mara ma'ana yarinyar nan ta gama hizib sittin na ƙur'ani yarinyar nan ta yi islamiyya yarinyar nan mai tarbiyya mai sanin ya kamata ga girmama manya sai ki ga an kwaso wani shagiri girbau za a bashi ke kuma kin san wannan kwata-kwata bai dace ba saboda halayensa da kika sani to nan ba sai an tambaye ki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Fatima da ta zo take tambayansa cewa ga mutum uku sun zo neman aure na Abu Jaham Abu Sufyan ta lissafa alaihi salam sai ya ce amma abu jaham to kullum bulalar shi a hannu take zana mata yake amma abu sufiyan to marowaci ne ba za ki samu komai ba ya gama faɗin duk illa kowanne sannan ya ce in zan baki shawara ke auri zai wannan yake nuna yayin da aka ce ga wani ya zo zai nemi diyar wasu kin san komi banda fasuka wadda ta yi suka ita kuma wannan za ta samu kanta a masaukin ƙazafi don akwai wadda ita haka kawai ya kutsuguce ya gulmace ya rashin ita ba za ta gani ba ta yi shiru amma dai ku sani cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i Allah baya son a ji mummunar kalima yarfe ƙazafi kin wurga shi akan wata illa man zulima sai dai ga wanda aka zalunta shi wannan kam dole ne nawa kenan bacci kuke uku hudu wanne ciki uku na hudu shine yayin da zaka je ka ce ma malama ko malam kamar nan malam Ja'far da yake maku wa'azi kin san akwai wata nan ita ko an gama wa'azin in an tashi ba gida ta yi ba tunda ta san ya tafi ofis to ana tashi kawai sai ita ma ta tafi wuce ko ana tashi ita ma sai ta nufi garki sai ta je ta gama galantoyinta sannan can ƙarshen bayan la'asar ta ga ya kusa dawowa sai ta ruga gida ke kuma kin san haka kuma tana zuwa nan tafsiri sai ki zo sai ki ma malam gulma akwai wasu in sun tashi tafsiri a karama na wallahi ba gida suke tafiya ba don haka muna son yau a kwankwatsan mana su ai maganin sai kuwa malam ya fara sai ta ji kamar nuna ta ne kawai malam bai ba amma komi ya faɗa game da abin da take yi sai ta sha jinin jikinta sai ta gyara to kin ga wannan gulmar ta yi amfani an gane da kyau saboda haka hatta wanda zai kai gulma domin ai wa'azi ba a san ba sai kin kama suna ba kake ce mai jan hijabi mai koren hijabi mai bulun hijabi mai baki bakin hijabi mai ruwan toka a'a duk ba shi ba kawai dai wasu daga cikin masu zuwa tafsiri akarama makalla kaji kaji kila ko in kun faɗa su ji wannan gulmar ta halatta a shari'a sa kun gane gulma ta halatta a nan in ba a yi ta ba ba za a gane komai ba sai gulma ta nawa gulma ta biyar shine yayin da kake ƙoƙarin sulhu tsakanin mutum biyu da suke kai ruwa rana wannan tana cewa billahi lazini da wance ko ko a lahira ke kuma sai ki tsaye sai kin sasanta tsakaninsu to a nan sai ki je wurin wannan sai ki nuna cewa ai waccan ran nan da muka zauna tana ta nuna damuwarta bisa abin da ya faru tsakaninku kuma ta yi nadama abin har ma na ga kamar ita da ma za a samu dama ku haɗu kila da za ku gaisa kuma ba ku yi ba haka kawai kika je kika kai wannan tsegumin haka can ma ki je ki samu waccan suna haɗuwa sai su hau gaisa kin ga kin haɗa alkhairi to irin wannan gulma dan maslahar sulhu tsakanin masu rashin jituwa gulma ce da ta halatta an gane da kyau sai wanda zai je wajen alkali kun san ba yadda za a kai ƙara wajen alkali sai an yi gulma da wanda aka kai kara haka kawai bawan Allah nan mun yi hudda da ita mun yi adashi na zuba ta zuba amma ƙarshe baiwa Allah nan ta kwashi kwasa fari mursi sai abinta ta ƙi ta biya mu wannan ba gulma ba ce gulma ce ko to amma ka kai ne dan kana neman a biya ka haƙƙinka saboda haka in baka yi wannan gulma ba gaban alƙali to ba yadda alƙali zai san yadda abin ya faru bare ya ce zai iya sanin mataki wanda za a bi ana jina da kyau kamar wannan kamar yadda mace za ta je ita ba za ta iya ci gaba da zama a kuncin da take ba a gidan mijinta amma kuma ba tana nufin a raba su ba don haka maimakon ta zamna ta ta hawan jini ta zamna ta ta kaza to ya kamata idan ta ga tsakaninta da shi ba zai yiwu ba su fahimci juna sai a gayyato wani mutum na uku wanda shi zai shiga tsakani ita ta faɗi mashi damuwar ya zo ya zamna da su domin sasanci to kun ga wajen faɗin damuwar nan shi ma dai wata 'yar gulma ce domin wanda ake kai ƙarar shi baya kusa ata ce ya mun ya taɓa mun ya yi kaza ya yi kaza to shi kenan a wannan yanayi ita ba ta yi gulma ba don so take a samu maslaha to amma in ba irin wannan ba Allah ta'ala yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bisu'i Allah baya son bayyana mummuna na daga miyagun gulmace gulmace miyagun ɗabi'u ayyuka na laifi ko da baya na gaya maku cewa laifin ɓoye yana jawo mutum ya cika ba da imani ba laifin ɓoye yana jawo mutum ya ɗauko alkhairi tiryan-tiryan sai ya kusa mutuwa sai ya aikata sharri sai ya mutu a sharri me ke jawo wannan laifin ɓoye amma kuma hadisi yana cewa kullu ummati mu'afan illal mujahirun duk al'umma ta Allah na iya yafe masu amma banda wanda ke tallata laifukanta ita ba ma wai tana yi a ɓoye ba a ita tallan laifin take shine jahara bisu'i ta yi abu a bayyane yadda ba ka tsoron ma Allah ba ka jin kunya al'umma fili kake yi kamar yadda ake cewa in duniya ta zo karewa sai ka gitta gefen titi ka iske wasu suna zina in kana da imani kai ne zaka ce ku shiga lungu to wallahi wata za ta ce kai ai wannan bai zo ba tukunna amma yanzu yana faruwa zaki je ki samu mota gefen hanya da mace da namiji a ciki an ja bakin glass ba alkhairi ake shukawa ba su kun ga me ya rage kawai a ce kafan tashin kiyama ne kawai ba a busa ba amma duk bala'in da ka sani ana aiwatar da shi to yin aikin laifi a gaban jama'a bisu'i ka bayyana shi jaharan kama kana faɗa da Allah ne kana faɗin abinda Allah ya haramta to kai shirye kake ma tallata shi kake kamar dai yan lesbianism da sun san kansu mace mai bin mace wadda ita bala'in da ke gabanta sam ba wai na narkon azaba da bala'i da Allah ya tanada ba za ku gansu cikin duk wani taro suna kutsawa ita bala'in da Allah ya ɗora mata na larura shine wai jinsin mata 'yan uwanta suke ƙayatar da ita suke kwantar mata da hankali suna da alamomi da dama da ake faɗa da kuma yadda za ki ga tana ƙawantaka da ke tana jan ki a jika har ta je ta tsoma ki muguwar su. saboda haka malan nan ya ce wa lazimu haza anna ibadihil mu'minina yajibu an yakrahu ma yakrahu rabbuhum wannan ya nuna tunda Allah baya son waɗannan mutanen to dole ne duk mumini ya ji shi ma bai son su duk wacce ta ji cewa ni wallahi ko da dai tana yin ba daidai ba ai kowa kabarinsa daban ni wannan bai hana in ƙawantaka da ita ni ƙawata ce ai ba zunubin ta bane ba ni ba na yin abin da take yi amma ni dai kawai muna ƙawantaka ne wallahi ke baki da imani in kika zama haka dan duk mai imani bai san wanda Allah baya so kuma bai zama tare da wanda Allah baya kauna Allah ya ce la yuhibbu bai so baya son wanda ya zamanto a haka to ke kuma ki ce ai ko da yana laifi yanzu idan da mahaifinki aka yi makaran tsaye za ki ji daɗin wannan mutum ki gaya min da kyau da murya babba za ki ji daɗin ta a ce ta yi kace-kace da mahaifinki za ki saurara mata saboda haka mumini na kwarai, dole ya kyamaci abin da Allah ya kyamata in Allah ya ce bai san wane ya kamata ke ma me take maki ki ji ke ma ba ki santa ko kun san cewa so ibada ne ban sani ba ko yau kuka taɓa jin wannan magana kun san cewa so ibada ne eh kun yi shiru ba ku sani ba ko to so na iya kai mutum wuta kamar yadda yana iya kai shi aljanna Allah yana cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andala na ka hubbillah akwai waɗanda ke ɗauka koma bayan Allah suna ƙaunar su ƙauna irin ta Allah bala'in son su suke ƙauna yadda suke son Allah amma aka ce wallazina amanu a ashaddu hubban lillah muminai su ne ke da so na tsanani so na mutuwa ga Allah sama da son su da kowa saboda haka kake ɗauka ainihin so ina yin shi ne yadda na ga dama yadda raina ya kwanta min duk in kin man a rai billahi lazi ba mai raba ni da ke in kuma baki man a rai ba duk duniya ba mai saƙa man ke a rai a'a yar uwa so ana yin shi ne ga wanda ka san Allah na so shi yasa za a ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu'un illa al-muttaqin masoya juna in ƙiyama ta tashi za su zama abokan gaba na riris sai dai wanda suka haɗu ƙarƙashin ƙaunar Allah me yasa nake ƙaunarta wallahi kullum tana kan hanyar zuwa tafsiri me yasa nike ƙaunarta wallahi tana shiga ta musulunci me yasa nike son in ƙawantaka da ita kullum zaki ji ta tana tilawa Qur'ani ana ganewa to wannan soyayyar da kika haɗa da ke da wanci a ƙarƙashin ƙaunar Allah har lahira sai ta maki amfani amma duk soyayyar da kika ƙulla a ƙarƙashin son zuciya mutum yana ma doka Allah karan tsaye ke kuma kina ƙaunar shi to kamar baki san martaba Allah ba da ya ce kakkaso wanda Allah bai so ana ganewa Allah yana la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasula ba za ka taɓa samun mumini ko mumina ba tana soyayya ga wanda ya keta dokar Allah kowaye Allah ya ce ko iyayensu ne ba za su so su ba in sun kace-kace da doka Allah wane ya ce bai yi da Allah kai kuma ka ce kana yi da shi wane ya ce ba shi ba Allah ka ce kai kuma shi ne a masoyinka inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu masoyinku sune Allah da manzo da kuma mu'minai to nan malai yace ya kamata ga mu'mini ya kyamaci abinda Allah ya kyamata wa yuhibbu ma yuhibbu kuma su so abinda Allah yake so wa hadha shartul wilaya wannan shine sharadin jibintaka ka so wanda Allah ke so kuma baka son wanda Allah baya so wahiyal muwafaqa wa adamil mukhalafa shine kai daidaito da biyayya da tarayya babu sabani akai walamma harrama ta'ala ibadahu al bisu'i bi ablaghi ibara wa ajmal uslubin istasna al bayan da Allah ya haramta bayyana mummuna da faɗin kalamai min al mara kyau sai Allah ya cire wanda aka zalunta kamar yadda na lissafa mana wannan mutum biyar duka su shari'a ba za ta kama su da laifi ba ya ce fa inna lahu ay yajhara bi mazlamatihi wanda kam aka zalunta ya ga dama ya faɗi irin zaluncin da aka yi masa domin a yi masa shari'a ladal hakim ga wanda zai masu hukunci liyarfa anhu zulma domin wannan mai hukunci ya ɗauki mataki da zai shari'a na a yayi damuwar wani shi yasa Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son zance ya bayyana na muni kamar gulma yadda na ce sai ga wanda aka zalunta Allah ya rufe da cewa wa kana Allahu samiyan alima Allah bai gushe ba tun fil azal mai ji kuma ya san abin da kowa ke ciki زي ما قواسا كما قوبوا بكياما إن تبدو خيرا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء Allah ya ce in tubudu khairan in kuka ga dama ku yi alkhairi a bayyane ana jina da kyau in kuka bayyana alkhairi kun yi alkhairi amma da sharaɗin in kin san ba za ki yi dan riya ba an gane riya misali kamar za ki kai gudunmuwa gidan su wance sai ki zagaya ɗaki ɗaki wance to kun ga abin da za mu kai masu wance a ah, masha Allah Allah ya ba da Allah ya sa alheri Allah ya ba da lada so in kika bayyana wannan kin yi abin alkhairi amma idan ba za ki faɗa riya ba in kina yi ne dan a tallata ke mai yi ce to kin rasa lada don haka ya ce in tubudu khairan in kuka bayyana alkhairi au ko kuma ku koye shi idan har na san ni mai rauni ce to ba zan bayyana alkhairi na ga wata ba sai in ɓoye ina ganin na gaya muku akwai wani bawan Allah cikin littafin da nake karanta a sunna tv suwar min hayati tabi'i an kawo kissa shi sunan shi zainul abidin shine ali bin husaini bin ali bin abi talib zainul abidina yakan zagaya gidaje cikin gari wanda yake kai masu abin da za su karya da shi gobe in Allah ya kai mu amma ba zai tashi kaiwa ba sai irin karfe sha biyu zuwa ɗaya na dare sawu ya ɗauke duhu ya shigo ba wanda ya sani a lokacin madina babban ƙofar gidaje shine a ɗan sa kaman karan gado irin na tsumangin dabino a ɗan kara saboda haka shi kuma in ya je sai ya ɗan tura sai ya saƙa abincin sai ya wuce sama da gida goma sha ba su san mai kawo masa abinci ba shekaru da dama su dai da safe za su ga abinci su ɗauka su sarrafa sai bayan da wannan bawan Allah ya rasu a wajen yi masa wanka sai aka samu kafaɗa shi ta yi wani tabo-tabo irin na ɗaukar kaya da daddare irin kayan abincin da yake ɗauka niki-niki ya je gidan mara mabukata can gefen gari ya tura ya saƙa ya aje masu wannan tallata alkhairi ne ko ɓoye shi so saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake autofuhu ko ku ɓoye alkhairinku in kika ɓoye alkhairinki wanda sunan shi alkhairi kike ɓoyewa tsakaninki da Allah Allah kaɗai ya sani to wannan yana daga cikin sirrin sabati wanda zai sa a jikina kina rangada kalmar shahada yayin da mutuwa ta zo maki ba kuma wanda ya san sirrin saboda kin ɓoye Allah kaɗai ya san abin da kike yi tsakanin ki da Allah eh akwai abin da ya kamata mai gida ma ya sani don haƙƙinsa ne amma akwai abin da ko shi ma ba haƙƙinsa ba ne ba misali akwai wata mata da mijin na ta sheƙa bacci da min shari sai ya ji muryarta tana ya Allah don ƙaunarka da ni Allah kamar rahama hmm. ya ɗan ƙyalla ido ya ji bai ce komai ba sai da safe yake cewa uwar gida kamar addu'a ki da najijiya jiya kina yi cewa dan kaunarka da ni ya Allah kamar rahama ya kika gane Allah na kaunaki sai ta ce ai duk wanda Allah ya farkar da shi tsakar dare sadda kowa ke bacci alamu ne na Allah na son tattaunawa da shi shi yasa ya farkar da shi kuma wanda kaga yana sheƙa bacci a sadda Allah ke gayyatan mutane su zo su yi hira da Allah to kai ka san Allah ya tsinci wasu da ya fifita na musamman da wannan na gane alamun Allah na ƙamnar jin murya ta shi yasa ya farkar da ni sallolin mu biyar ladan ke kiran sallah amma sallar dare Allah ne ke kiranka in ba shi ya so ka tashi ba ba za ka tashi ba sannan sallar rana kila a samu riya amma ta dare a ɗakin ki kike yi a can saƙo a inda babu kowa kin ɓoye kila mai gidanki ma bacci yake ba haƙƙi ba ne na dole sai ya san za ki sallar dare wannan yana daga cikin ibadu da ake so mutum ya lazimta a ɓoye daga shi sai Allah ya ma Allah hawaye ya ma Allah shagwaba ya ma Allah kirari ya ma Allah naci da kunata shi kadai kuma bai fara wannan sai sawu ya dauke sai dare ya yi dip kowa ya riga ya yi nisa shi sai ya tashi don ya san cewa wannan tashi cikin duhun dare akwai ranar da zai faranta rai ga wanda yake ya tanaje shi an gane autokuhu to duk wanda yake ibada koya alamu ne na ikhlasi alamu ne na me yi dan Allah shi ake ce ma ikhlasi shi yasa a cikin sahihu muslim a hadithin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa cikin mutum bakwai da Allah zai sa inuwar manyan sa na kiyama akwai wanda ya ba da sadaka da dama hagun shi ma bata sani ba ya bada da dama hannun hagu ma bai san ya bada ba don tsananin yadda ya ɓoye abin ma'ana dai ba tallata shi ba shi yasa Allah ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun ɓoye kuka ba mabukata masu tsananin bukata ba su zo sun maku bambadanci ba ba su turo maku akawun ta waya ba ba su dinga kiran ku suna naci ba haka kawai kuka bincika aka ci ka su suna cikin damuwa gidan nan haka ake yi ne yadda aka kwana abinda ma za a dan sa ma bakin salati yayi wahala jin wannan a zuciyarki sai kika ce ni kuwa na ɗauki alkawari sai na yaya ɗacin da ke damun su. saboda haka kawai sai suka ji an yi sallama jib aka aje masu mai buhun tumatiri in ji wata hajiya ba ta son kowa ya san sunanta a nan area 10 na gaya muku wani abu da ya faru area 8 in an ce area ana nufin garki an gane area 1 garki ne area 2 garki ne area 3 garki ne amma idan an ce zone 1 fa wuse zone 2 fa wuse zone 3 fa wuse to a area H akwai masallacin juma'a a daidai tsakiya wajen traffic light opposite da defense masallacin juma'an nan na san shi tun shekara kusan ashirin nan baya ɗan ƙaramin masallaci ne amma wani bawan Allah yana sallah a gurin kun ji abu na farko yana sallah a gurin farko da ya zo ga masallaci ga gidan liman amma gidan liman ma kamar cikin haraba aka ɗan tsunkula aka ɗan ware ma liman bawan allah nan sai ya sai wani gida upstairs makwabci ko kuma dai flat ne ga shi nan dai makwabcin masallacin daga tsallake haka ba a san waye ya saya ba sai ya ce a tada liman a mai da shi wannan ƙanƙareren gidan bayan nan sai ya sa aka rushe masallacin flat aka zo aka ɗanɗasa wani masallaci kince daga istanbul aka kawo shi kamar mala'iku suka yi aiki. aka yi shi mai ruwan gwal ɗan ɗashe shi masallacin ina tabbatar maki an shuka ya fi maganan da ake cewa miliyan ɗari biyar mm. a nan mutumin ke sallah har yanzu amma ba a san shi ba mm. ba a kuma gane wane ne ba an gama masallacin yanzu haka ana kai tafsirin suna cikin wanda ake sawa a talabishin da rediyo yana nan jikin gefen hanya masallacin mm. gab da ramadanan nan aka kammala shi yayi ne dan Allah yanzu in ke ce hajiya zaki irin wannan aikin sai an tafi BBC sai an tafi CNN sai an kira taron 'yan jarida za mu yi ma Allah wani aiki kamar kina tuhumar kada Allah ya maki runto saboda haka kike sa shedu autukhuha Allah ya ce ko ku ɓoye game da alkhairi auta afu an su in ko ku yi afuwa ga mummunan da ya munanta maku, wannan matsala ta afuwa alhamdulillahi kada mata ku ce na cika kai maku hari amma ana son mace ta zama mai afuwa kun gane afuwa na'am ba ku san afuwa ba yafiya ba wannan shine siffar mai zuciya mai yalwa wata in an mata cewa take billahi lazi kun taɓo karin kunama karin kunama ba ku sannu bane billahi lazi kun tono a tarugu ba ku sannu bane ai ba mai taɓa wuta ya kwana lafiya wai dukkanta take ma wannan miyagun kalamai ke ce wuta ke ce karin kunama ke ce a tarugu mm. auta afu Allah ya ce ko ku yi afuwa afuwa kuma ba ana yin ta bane ga wanda kika san bilalazi kika taba ki za ta kada ke ta zamna in ta zamna ki duk duniya ba mai iya ta da ki sai ki ce a ni ai da matan da ta yi min na yafe mata kika yafe mata ko kika tsorata kin ga za ta kada ke ta zamna dan haka wa ake yafe mawa yan wannan yan fingin wadda in ma in ma matse ta kika wani ba zai sani ba kuma wadda kin fi karfinta da komai sai ta zo sai ta maki ba daidai ba to sai ki ce kin yafe mata an san ƙaunar Allah da neman ladar Allah ya sa kika yafe mata ina ga kuna da tarihin na na Aisha lokacin da aka jefe ta da alfasha aka yi mata ƙazafi daga cikin waɗanda suka yaɗa wannan mummunan magana akwai misa da Mista ya zamanto yana yaɗa wannan magana akwai sayyidina abubakar shine uban gidansa da abincin da za a ci gidan misra da abinci da tufafin gidan da komi daga hannun sayyidina abubakar yake zuwa sayyidina abubakar shine mahaifin wa nana aisha amma yanzu duk kyautata da nake maka shine yanzu ana yaɗa ƙazafi kan ɗiyata har da kai ake yawo cikin gari ana gulmata sai sai na abubakar ya ce ban ƙara baka komai ka je tunda kai baka da mutunci butulu ne sai Allah ya saukar da aya a suratul nur wala ya tari ulul fadl minkum kada masu falala masu wadata masu abin hannunsu masu girman matsayi su tauye hannunsu ayyutu ulil qurba daga sahanan makusanta wal masakini wal muhajirina fi sabilillah miskinai kuma wanda sun yi hijira wannan mis'a da ake ma wannan siffofin kuma ulil fadli anan ana nufin sayyidina abubakar cewa kai sayyidina abubakar kada ka ce ba za ka ƙara taimaka ma mis'a ba dan ya ma ba daidai ba me Allah ya rufe ayar da shi wal ya'fu wal yasfahu sai afwa siyafi Allah ya ce ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum wai kuma ba ku san Allah ya yafe maku Allah muna so saboda haka nan take sai na Abubakar ya sauke hushin shi ya yadda zai ci gaba da taimakon Mista ya zudda makaman yakin gaba daya ya ce Mista zo duk abin da kake so a gidana zo ka ɗauka Allah ya mun kashe da daga imma ruwa an gane wannan da kyau saboda haka ki zama mai afuwa kuma ba ana nufin ki zama doluwa ba a taka ki a tunkuɗe ki a shure ki ki ce ni na yi afuwa ya ce maki afuwa ce wannan akwai wani abun wani sai ka nuna mashi kai kai ne sannan zai saurara maka amma wanda ya zamanto ya zo hannunka baya yadda za ka iya sai ka ce ka yafe mashi wannan shine halin girma kuna jina da kyau annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kun san yadda ya ban makka ya bata an sanya an sanya kazar ƙarfi wa ya san me kazar ƙarfi a hausa ba ku sani ba ni hausan ban san menene ba bambanci kazar ƙarfi shine a ce maku kuna ji na da kyau na aje naira dubu ɗari ga duk wadda ta fara zuwa masallaci gobe ba fa da gaske nake ba na'am da ka ga rigen geto to wannan dubu ɗari ita ake ce ma mai kazar ƙarfi a ce kai mai ƙarfi ne kai mai ƙarfi ne to a ga wanda zai ɗau wannan kazar ku yi kokowa mu gani to su ƙuraishi sun sa kazar ƙarfi raƙumi ɗari duk wanda ya kawo manzan Allah ko a raye ko a mace a sadda zai fita ya hijira fa sun je gidan shi ya ɓace ba san ina yake ba saboda haka suka ce ga raƙumi ɗari duk wanda ya je ya kawo labarin ma inda yake za a bashi su a haka ake neman shi ko a mace ko a raye amma kun san wani abu ya silale shi kaɗai, ya biya gidan sayyidina abubakar suka bi duhu suka fice su biyu faniyas naini ibhuma fil suka je suka shige kogon dutse suka ɓoye aka neme su kwana uku ba a gansu ba sannan suka kama hanyar madina tiryan-tiryan a ƙas suka tafi da raƙumi guda biyu daga gidan sayidina abubakar wanda da taguwar ma'aiki da raƙumin haka aka tafi suka isa zuwa madina wannan ya faru a shekara ta sha uku bayan tayar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo a shekara ta ɗaya ta hijira amma bayan shekara takwas daidai duk duniya ta miƙa wuya ta sallama musulunci ya yi sama kafirci ya yi ƙasa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkaro maka da rundunar da ke ɗauke da ɗai ɗai har mutum dubu goma wasu ma suka ce dubu ɗari mm. duk ta so ake yi idan ma'aiki na son a yi kulikulin kubura da mutanen maka shirye suke a yi idan so ake a niƙa su a yi blending nasu a yi juice nasu za a yi kuna na da kyau haka ya shiga makka aka kai ga zuwa ka'aba aka yi tura duk gumakan da ke cikin ka'aba guda 360 aka tsabtace ka'aba aka je aka kakkamo wanda ba su musulunta ba aka zo aka gurfanar da su gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk suka sunkuyar da kai suka saddar da kai ƙasa ƙasƙanci ya lullube su annabi rahma ya ce kun ce wanda ya kamo ni a sadda zamban makka kun ba shi raƙumi ɗari kun ce a kawo ni ko da rai ko ba rai kowa ya sunkuyar da kai ya ce ya ahala makka mata in inni fa'ilun Bikun. ya ku wanda kuka yi min kaza kuka yi min kaza yau mai kuke tunani zan yi game da ku in ke ce yaya sai ki ce kawai a maida su lalle a kwaba a zuba ruwa ni in yatsa su a kafa haka ne ko a yi sandwich da su amma shi ma'aiki ya ce izhabu wa antumut tulaka duk na yafe maku kan ma a kama kowa duk na yafe ma kowa wannan shine siffar me yafiya Allah ya ce auta afu ko ku zan masu afuwa an su'in ga wanda ya munanta maku to duk wannan al'amura ne na alkhairi fa inna Allah kana afuwan qadira Allah ya kasance mai afuwa kuma afuwan mai iko kun san akwai afuwa ta rashin iko an gane afuwa ta rashin iko afuwa ta rashin iko shine wanda ba yadda ka iya da shi yafi ka ta ko'ina sai ka ce ka yafe mashi shin ka yafe mashi ne don kana da ikon kwata haƙƙinka ko ka yafe mashi ne don yafi ka wannan ta rashin iko ce to nan Allah shi afuwan ne kadiran me yin afuwa ne tare da iko ba wai afuwa ba a lokacin da bai da iko Allah ya sa kun gane to anan za mu kwana ku yi haƙuri da yanayin yadda karatun ya zo a dunkule dukkan su ayoyin nan guda biyu masu mahimmanci ne ba a san bayyana gulma sai dalili guda biyar kamar yadda na bayyana mana Allah ya ambata ɗaya ce illa man zulima sannan ya ce Allah yana ji ya sani sannan ya ce kuma ko ku bayyana alkhairi ko ku ɓoye ko ku yi afuwa daga mummuna to Allah mai afuwa ne bisa iko an gane wannan to alhamdulillah anan za mu dakata akwai tambaya malam ya ce akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta ɗaya assalamu alaikum malam please can a widow do her idda in her father house illo house ai her husband family house so i don't know whether the owner of this question cannot understand Hausa, but it is allowed for you to observe your Idda, especially if there is challenge for you to go back to your husband's house. You can go wherever you see that it is secure for you, better than to go where you can face dangerous life, especially when you don't have nobody to assist you. Therefore, it is allowed for you to go to that house if necessity call you to do that. Eh, shi ne wannan a shi a kirji na hagu sai a ɗau wannan sai a saman shi wadau kenan kun ga shimfiɗa wannan ne na ɗora wannan a kan kirji wannan shi ne wadau ko a tsintsiyar hannu ya ɗora wannan na dama a kan tsintsiyar hannu na hagu a kan kirji shi ne wadau amma kada ya wuce wannan gwiwar hannu ba kamar yadda wasu ke yin yadda kasan ya je diocese ba ya haɗa hannu wannan ba sallah ba ce an gane ko dai a yi wadau a ɗora ko a yi ƙabudu ƙabudu ne kamawa wannan hannun na dama ya kama hannun hagu haka a ɗora a kan kirji ne ƙabudu ko a kama tsintsiyar hannu nan haka a ɗora a kan kirji ne ƙabudu sannan ya inganta a sa a saman kirji ya inganta saitin zuciya ha kuma akwai ma masu ganin ƙasan cibiya ma za a iya ajiyewa ya danganta da yanayin da zai zama ya fi kwantar da hankali da nutsuwa gare ki to asar ya tabbata cewa mu annabawa an umarce mu da mu sa hannun dama akan hagu akan kirci wannan ya tabbata a sunan bai haƙi idan kika nemi sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na albani ya kawo wannan mas'ala saboda haka ke yar uwa tunda annabawa an umarce su da wannan koke kuma an ce ku yi koyi da su to sanya hannu a kan kirji shine asali asala, ba saki ba amma akwai wuraren da saki shine aka samu kamar in kin dago daga ruku shin sakin hannayenki zaki ko ko ki mai da su ki dora ruwayoyi mafiya inganci su ne na a saki hannu ana an gane wannan yaushe ne za a rike hannu sadda ake karatun fatiha karatun sura amma bayan an an dago a saki hannu wannan ya inganta a ruwaya tabbatacciya to amma wanda ya zo ya ce misali kamar mu yan gari kaza ne mun gaji kabalu mu kuma yan gari kaza ne iyaye da kakanni mu sakin hannu muke duk abun ba batun mun gada bane akwai wani abu da ake ce ma inna dana? a nan muka sami iyaye nan mu ma za mu mutu ba ana awalau kana abahum a ya'lamuna shay'a la yaqiluna shay'a shin ko da iyayen ba kan daidai suke ba sai ka ce dole kansu za ka bi za ka nemi daidai ne ka aiki da ita Allah ya sa mai tambaya sun gane kuma wannan su ne tambayoyin rubuta akwai na baki minti ɗaya babu mana a rufe da du'ai sabuwar da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 اللهم لا تردنا عن جنابك خائبين اللهم بكثرة ذنوبنا وقلة ذنوبنا لا تمنع عنا بذنوبنا فضلا يا الله منا روحك بذنوبك بدون ذاتنا Allah ka rubuta malamin mu sakamako da aljanna ko ka ba shi lafiya ƙara mu lafiya ƙara mishi tsawon kwana kuma ba shi ilimi Allah kuma ya ba mu ikon aikata aikin a tunan da ke faɗa mana ba mu kuma aiki da karatu da muke ji da tafsirin da muke ji shekara shekara sauran karatu da muke Allah ka lasa da zuciyoyin mu Allah ka sa mana albarka a mu Allah ka sa ma mu albarka akwai iyaye da suke ta kawo mana koke su ba sa ji Allah ka shirya da su Allah ka daura Allah ka shirya mu a kan yamma da ce Allah ka shirya da mu akwai da ke kawo kuma kuka akan su. Allah ka da su sa su a kan yamma da ce kuma matan Allah ya sa ku a kan yamma da ce Allah ya azurta kowa ya ba shi ainihin falalansa musamman a wannan wata mai alfarma Allah ka tafiyar mana da wahala ka haɗa mana farin ciki da jin daɗi masu taimakon yan uwansu Allah ka san su masu faranta mai uwansu rai Allah ka san su Allah su maka faranta musu ya ubangiji hasara da nadama ka kare mu da ƙarfa iyayenmu da ka suka haife su ka suka haife mu Allah ka ji su Allahumma ghfir lahum wa wa'fu anhum wa'afi Allahumma لا ترون لنا أنجنا من القائمين سبحان ربك بالعزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين